بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا إمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya جماعة Musulmi. shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ada tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ta game da hullahu bi rahmati da kwana mun kwana a cikin suratul hashri shahi na 188 juz'i na biyu mujalladi na hudu kuma mun kwana daidai da inda Allah maɗaukin sarki yake cewa alam tara ila allazina nafaqu أعوذ بالله من الشيطان هذه أمتي bayan bayani ya gabata akan abin da ya shahi addu'a ga waɗanda suna gabata sai Allah sarki ya ci gaba da cewa alamtara na nafa nafaku yalla ba ku dube zuwa ga waɗannan da sun kai munafunci ba abdullahi ibn ubayyu wa rifa'at ibn tabuti fi qaumin min al-munafiqina a cikin mutane daga cikin munafikai wato bu su ila bani nadiri waɗanda yake sun aika zuwa gabanin na suka ce izlitu ku tabbata fi ma'aƙalakun cikin danginku fa inna muna tare da ku kaifa ma ta a ahwalukum kuka ka halayenku ta juya kama kala ta'ala kamar da Allah maɗaukin sarki ya ce ya ƙulula suna cewa na ikhwanihim ga ‘yan uwansu ikhwata kufurin kuma walatin ‘yan uwa waɗanda sun ka shafi na kafirci da kuma jibinta juna wasu dakatin da abutaka Allah na kafaru waɗannan da sun kai kafirci min ahalar kitabi daga cikin mutanen littafi su ne bani nadiri la'in ukurikin wallahi ‘yan an ka hidda ku min diyarikum da gida da jinku ku kitalikun a cikin yaƙinku la na janna ma'akum za mu tare da ku izla aisha la na bidunukun don ba rayuwa gare mu ba da ku ba ba mu rayuwa ba tare da ku ba cikin hita da barin taimako wala nuti'u fikum ba mu yin da'a a cikin ayaƙe ku fi qitalikum cikin yakin ku aka kazalakum ko razar da kuwa ba mu da'a ga adan daya muhammadan annabi muhammadu a gairihi ku wani ne abadan har abada wa in qutiltum ya an yaƙe ku lanan surannakum wallahi za mu taimake ku la mahalata ba makawa duk maganar gar suke wallahu ya shahadu Allah yana shaida innahum lakazibun su makaitana li ilmihi bi annahum don sani ne shi ubangiji la yaf'aluna zalika ba su aikata haka kama ƙala ta'ala kama da Allah madaukakin sarki ya ce وإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن أخرجوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرجوا wato Allah malaukin sarki ya ce wallahi an hidda su min al-madina daga madina la kharujuna ma'ahum ba su ta tare da su wala in qutilu ya an yaƙe su la yansuruna ba su taimakon su wa kana kazalik kuma haka ta kasance la'annahum ba'da ma rasaluhum zalika don su bayan sun tsara musu wannan akalahu sun saba musu wa fihi dalilun wannan akwai hujja ala sihhatin nubuwa bisa ga ingancin annabta manzon Allah wa ijazul qur'an da zaman qur'ani mujiz wala in nasaruhu wallahi in sun taimake su ya'u sun zo da nasarin don taimakon su farlan kaddare a dabara wallahi za su ba da baya in hizaman bisa karewa yakin su al-muqaddar an jawabi shar'i fil mawadi al-hamsa الخمسة دب guda biyu, sun wadatu an wadatu ga jawabi na rantsuwa daga jawabi na sharadi cikin waɗanga bajeran sun malayun sauru sannan ba a taimakonsu ma'ana ana karkashe su Allah sauƙaƙa la'antum لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ya ku muminai Allah ya ce la'antum wallahi kuwa shaddu rahabatan ku an mahi tsananin tsoro hauhan tsoro mazdarul lifi'il mamni lil maf'ul wal ma'ana yakhafunakum sirran suna jin tsoron ku boye fi sudurin cikin kirzon cikin gabburan su almunafiqina wallahi sun hijin tsoron ku min Allah daga Allah nisa lita'akhuri azabi domin azabar Allah ta jinkirta aw li anna rahabatakum sababun li izhar rahabatillahi ko kuma domin jin tsoron ku shi addalilin bayyana jin tsoron Allah gare su zalika bi annahum qaumun don su mutane na la yaqawna ba su fahimta la ya'lamu ba san azmatallahi girma Allah ba ta ya khashawna wa su ji tsoron sa don haka shi kenan sun yi jin tsoronku da Allah to ci gaba لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون آه ذلك wato wannan bi annahum qaumun la yafqahuna mun karanta yaku la yuqatilunakum ai al-yahudu wal munafiquna yahudawa da munafikai ba su yakin ku jami'an gaba dai mujtami'ina muttafiqina ba su iya haduwa su hada kai su yaƙe ku sai dai su dora yakin ku guda guda domin kowanne yana gudu da kullu kai ne a gane shi na haka nan kuma ba su iya ittifaqi bisa ga yakin ku illa fi ƙuran sai cikin alƙari muhassana waɗanda an ka kewaye da garkuwan ne da jarabi da garkuwan ne wal khanadiki da kuma kwazazzabin rami da zo'in ƙulubin domin raunin zukatansu wasila iljubni da ɗaukakar tsoro alaiha a kanta fala ya burzuna ba su iya bayyana lahar bikon don yaƙin saboda haka sai sa ta ga yakin nasu na jin tsoro na sai dai a wa abin nan ba mu a gudu to kuma wagga ɗabi'ar da zai ta ta munafikai kullum munafiki bai iya fitowa hili wuri shi abu sai dai ya tsora gutsuru tsoma awamin wara ya jidur ko ko bayan na bayan bango gini jam'u jidar للجمهور كهمر وحمار ولم كثير وعدي عمر بالإفراد لقصد الجنس أو إرادة السورة كوكو أنا نهم واتو سورة الجامع بيني أبنن أبنن قالوا تكي ويقري والجمع أوفق بالقرى أما جمعي قال كلا فيه موافقة ba a so mu yakin su harbuhun yakin su bainahu tsakanin su shadidun mai tsanani na idan suna yakin junan su akwai abin nan idza taqatalu in suka yaki juna wa in harabu Allah wa rasulu amma in sun yaki Allah da manzonsa fa mu ajban to amma tsoro min safirin daga tsuntsunan da ake ce masashir liqasir ruqub domin jewa tsoro fi qulubin cikin zukatan su dai anna kullu shija domin duk wani wanda anka ce zarumina wa aziz wanda an kace mabawayi na idza haraba Allah in yaki Allah wa rasuluhu manzon sa ijmun yana jin tsoro wa yanzu yana kaskasta saboda haka ashe kenan yakin tsakanin su mai tsanani amma in suna yaki da ku da suwa matsorata na ta sabahum jami'an kana raton su kan su hada yake mujtami'ina sun haɗu mutafiqina sun ittifaqi Da matara don abin da kake gani min garin zahiran bayyane amma wa qulubuhum shatta zukatan su daban-daban suke jamu shatitin mutafarriqa daban-daban suke khilaful da sabanin zato liktala domin sabana a qa'idum qa'idodin su aqidodin su wa maqasidun da manhohin zalika tashattut wannan warwatsewa bi annahum qaumun don su mutane na la yaqiluna ma fihi salam ba su fahimta abinda da gyara ciki nasu wa anna tashattut ko ba su fahimta cewa yin daban-daban yuhil yana kawo rauni Ga tsawahun ƙarinsu saboda haka ashe kenan a duk inda ka ga mutane kansu a wahaɗe amma ya zan zukata daban-daban to akwai munafiki cikin su wallahi abin nan ba duk mutanen kiki na duka gaba ɗaya ba misalin su a cikin yakin manzon Allah كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم misalin sun yaƙi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Ka kamasalin lazina min qablin kamar misalin waɗannan da an gabanin su ƙariban kusa ai fi zamana a cikin zamani ƙariban makusanci wanda sabihi alal hali ai waje da an sa misalin misalin su misalin wujudu misalin ula'ika ƙariban misalin samun irin waɗanda kusa nan yan ɗabis asar wanda ko kuhon son da sun kai bai shafi ba akwai irin misalansu waɗanda hadda son da sun kai yana nan bai shafi ba to tun da haka na bayan bagi ya kamata al'inci baru kula bihim da suwa wa domin wanda ya ga abin da ya faru ga wani ya kamata shi ya hankali wahum ahli badarin su ne mutanen badar min al-mushrikina waɗannan su ne ake cewa kamar masalin da zina min qablihim qariba au banu kainuka ko ko banu kainuka daga cikin yahudu awal mulki ne ko ko wannan ka halaka min al-umami na daga al-umami al-madiya sun ka shude irin mutane annabi salihu abin nan zaqu wa bala amri sun dandani musiba al'amarin su sun umuna aqibatu kubrihim aqibat kahircin su sun dandana fi duniya tun da duniya وهو بيان لمشبه به يقرره وفيه زيارة تجهيل اليهود na akwai ƙari ga jahilta wa hudiyawa wal wabalu abinda ake ce ma wabalu min kaunihim mar'a wa bil makiyayata wadda adda muna allubat hakinta in dabba ci wa mai hallakawa wato kenan abinda a cikin hakin mai nauyi na walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi mai cin jiki mai zuwa fata fil akhirati to kenan misalin su kenan to an koma misal misaltawar munafikai a cikin shishitawa yahudawa akan yaki na'am ومثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين a misalin munafiƙai fi igra'il yahudi a cikin shishi ta hudiyawa alal qitali akan yaki wa hizlanin da zarzar da suwa ba'du bayan sun shishi ta sun ce ku te ku shiga za mu shigo mu taimaka muku to misalin su kamar misalin shaydani kamar misalin shaydan na ma al-insan da da mutum yuguwi yana halakar da shi sun mai tabarra min sanin ya kuma gaban ne kama ba kama kala kamar yadda yake cewa iz qala lil insani lokacin da shi shedan yace mutum furka hirta falamma kafara lokacin da kafir da qala yace inni bari'un minka ni babu ni babu ka na barka inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah rabbal alamin ubangijin talikai wagga magana ta zuba ƙarya ta minu gare shi kuma wal ya'un wal muradu bil insani al jinsu ana nuhin jinsin mutum awa abu jahali ko ana nuna abu jahali in a abu shaidan domin shaidan ya zo mu abu jahal yau mu ya ranar badar ala surata suraka bisa ga surar suraka dan malik wa qala lu quraish yake mu in inni jarun lakum ni mai baku amana ne falamma a tani lokacin da jama'a biyu sun ga juna na kasa ala aqibai sai juya ga dugadugansa wa qala inni bari'un minka ni na kuɓu daga barin ku awo inni alama la wannan shi ne tafsirin farko da an kai ga wani tafsiri an ce rahibun ɗan ruhbaniya na hamalahu shaydanu shaydan ya dauke shi alal hujur akan fajin tibin da mace wala qissatu yana da qissa a sanada halqabi isma'il alƙali isma'il ya isnadin wannan kissa wa gairi da wani samin ɗariƙi sufuyan daga hanyar sufuyan an amru min dinar daga amru dan dinar an qurwatu min amir bin abdur razzaq an nabi sallallahu alaihi wasallama wannan rahibi shine barsitul abidi domin an so riwaya cewa shi barsis mai dan robaniya ne a wata mata wadda adda taɓa hankali tashi da inda yake domin ya mata addu'a saboda ana zaton karɓa addu'a ce lokacin tashi da inda yake haka nan sai shi ɗaya kawata mai ya yi fasici da ita alhali ga an ɗauke shi babban mutum don haka sai fasici da ita sai ta yi ciki da ta ciki tana nan gidansa ha al'amari ya kai inda ya kai to shi na mana yake ta an na rahiban kana fi bani isra'ila wani ɗan rubaniya ya kasance cikin bani isra'ila si kat ilaihi imra'a an gargado ta mata zuwa gare jamila mai kyau liya shi ha don ya warkar da ita bi du'a da addu'a sa min aljun daga haukar da aka gare ta fa sawwara lahu shaytan sai shaytan ya kawata mai alqu aukuwa ala ya gare ta wa hamalan min sai ciki gare shi fakan shi alfabiya sai ji tsoron kunya fasan wala lahu qatala sai shi ɗaya tsawata mai ya kashe ta wa dabla da turbuɗi ta fa fa'ala sai aikata summa shahara husana abin ya bayyana wasu sukuru da an ka zo an ka yadda abin nan matar wasu lima kuma an ka tsiri fa a shaidan sai shaydan yanzu fa ja'a hu shaydan ko sai shaydan yanzu yanzu mai fa qala lahu sujud li yace imin sajada sajadatan ya guda wa ana akhalu suka min ina farfarta ka ina hidda kai daga wannan baraki eh yana ga hannu an gane shi yawa mata ciki sannan kuma ya kashe ta yan uwanta sun je wa gida ne sai an gaje shi dai ce to imin sajada ya guda in kai min sajada guda ni ina ina hidda daga wannan damuwa fa sajada lahu sai sajada ga shedan faƙala sai shi ɗaya ce mai inni bari umminka a yi mai suwa ya ce na kuɓuta gabaninka da haka na hukutula an haka shi sha kana to an ce tafsirin ayan na shi ma faƙala ake batu masu yin zan ƙarshen su shi abinda algawar da buguri وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما سيزم قرشنس على قاوي والمغوي أنهما في النار su suna cikin wuta khalidain nufi abin kaddara ma ba cikin wuta su du nusiba alal hali wa qul'a aqibatuhuma bil raf'i ismu kana wa annahuma khabarun wa zalika jazaa'u zalimin hakan gashi a sakamakon azzalumai kullu kamilun fi zulmi duk wanda ya kai karshe ga zalunci huwal shi ne kahiri Allah tsare mu to ci gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda sun kai imani ittaqullaha ku tsarki Allah wal tanzur nafsun rai ta yi dubi laha qadara aw kullu ko kuma ko wace rai ta dubi ma kaddama abin ta gabatar da gadin don gobe gobe da ake magana ana nuna alkiyama fa shine yawmal qiyamah yawmal qiyamah ranar alƙiyama? samma ha gadan li qurbihi don kusanta ta aw Aure anna dunya ko ko duniya ka yau yawmi kamar ni gudana wal akhiratu gadahu lahira ita asu ahiyatai wa tankiruhu li ta'zimi ay ay ay gadin wa gaza tankiru nafsun aw zaka lil wuhudati listiqlal al anfus domin sakandamtuwa rayuwa annawazir masu dubi shi ma takaddama ga shi ma kaddama ga sama gabata lil akhirati wattaqullaha ku tsarci Allah ku rira an maimaita litakidi eh, litaukidi aw li anna fi ada'il wajibati ko kuma don ba da abin da an wajibai li annahu maqrumun bil a'mali an gwama ya da ayyuka wasani fi tarkil muharimi na biyu kuma game da abin da Allah ya haramta Likita su yi kodon gwamura ta bi kaulihi inna Allah khabirun Allah masanina bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa وفي مجيئه ما مطلقي نزقوا رسول مطلقا من الفخامة لدى أكويدة قواب باوا ما لا يخفى من البيبوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفاهم أنفسهم wala kunu kaf ku zamo kallazi na rasulullah kamar waɗannan sun kamance da da'ar Allah tara ku da'a ta sun kabar da'a Allah ba an an musu wuce rayukan sabbarku an yuqaddimu laha khairan su gabatar da alkhairi kanta wa yab'alu su aikata ma ya khalisu ma abin da ke farfarta su wato tsabtatar da su gabarin abin da ba daidai ba ulaika humul fasiqun waɗannan sune fasikai alkamiluna fil fisqi wa sun kai masu ga fasici Allah ya tsare mu mu ci gaba لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ashabun nari yan wuta wa ashabun jannati da yan aljanna la ya ba su zama daidai wannasu mutane ba su zama daidai lissila ilgafala domin a rinjayar rabkana alaihim gare su burku bayan bainal ne ba raba bai raba ba tsakanin gabrin gaju taktaju ilal ilami don haka an ka bukatu zuwa ga sanarwa cewa ba ɗaya suke ba ashabul jannati yan aljanna humul faizun sune masu babban rabu bima lam yakhatu ala qalbin da abin da bai karsa mu zuciya ba ala qalbi bashari minan na'imil muqimi na daga ni'ima da wamammiya da wannan aya abba akashi musulmi in ya kashe kahiri A da ita malamai suka yi hujja la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizuna to ci gaba لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نصيبها للناس لعلهم يتفكرون lau an zanna hazal ƙur'anu da mun jidda wannan alƙur'ani a shamil wanda ya game lin zawaji da tsawace-tsawace ala jabala akan dutse waje ila an kasan ya fi cikin tamizan rarrabewa kan sani kamar mutum wallahi inda an jidda ƙur'ani akan dutse an ka samu ya rabe abubuwa kamar mutum lara ayatahu khashi'an da ka gani yana mai kankan da kai mutazallilan yana mai kankan da kai mutasaddian yana mai kerkecewa mota shakika yana mai tsatsagewa mota farika yana yin daban-daban ga ajiza ubu sassansa don minyan hashe tilla don tsoron Allah wal insaru shi mutum laha ce saboda walakanci ne kuma yi da rauni yi a wala da zalika shi cancanta da haka wa tamthilun kama marra fi qawlihi wannan misali na kamar abin da shuɗe ga zancen Allah inna aradna amanata mu mun kai amana wato mun kai tai ga amana akan duwatsu akan mutane da sauransu da yadda. wanda za a kaba hu bi kauli don haka kuma ita aqibin sa da zancen sa wa tilkal amsal wadancan misalai da ake magana haza wa zairuhu wannan da ire-iren sa na ha muna sanya ta nasu ga mutane la'allam yatafakkaru yayi su tunani fa yakhshawna Allah su zaci ubangiji wal muradu tawbihul insani abinda amalu hanan zargin mutum ala adami khushu'ihi bisa ga rashin jin tsoron Allah sa inda tilawatul qur'ani kun karatun alqur'ani liqata wata don bushe kalbin zuciyarsa wa qillata da karamcin tadabburin lurarsa walamma asana ala alqur'an lokacin da Allah ya yabo akan alqur'ani bi annahu yurisul khashiya yana gada da jin tsoron Allah ashara ila awsafin tawjihan eh, tujibaha sai Allah ya yi nuni zuwa ga sahobin da ke wajabtar da mai karatun alƙur'ani ya yi tsoron Allah wa annal kalama man kiya sifatu kuma ya san ƙur'ani magana wanda yake waɗanda abin da za mu ambata a sahobin sana bi qauli huwa Allahu allazi عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم wannan da adda wannan sifa huwa Allah shine Allah allazi wannan da la ilaha ba wani abin bauta illa huwa sai shi alimul gaibi Allah shine masana abin da affake wa shahada da abin da abbayyana ma gaba anil hissi abin da ya faku ga barin ji wa ma shuhu da abin da ake gani awar ma'adum wal mawjud ko ko Allah shine ubangijin abinda a samamme abinda an rasa shi aw dunya wal akhira ko ko Allah shine ubangijin duniya shine ubangijin lahira aw sirri wal alan ko ko Allah shine ubangijin abinda a koyi da abinda da ubangijin abinda a bayyane wa taqdimul gaibi gabatar da gaibi li taqaddumihi fil fil wujudi saboda gabatuwarsa ga ga halittu wato alaƙa ilmul ƙadimu bihi da kuma rataye ilimi da ɗaɗɗe a kai ne huwar rahamanur rahima Allah shi shine mai rahama mai kai Allah yi mana rahama Allah ka ji kanmu ci gaba هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله Allah shi ne ko? allazi la ilaha illahu wanda ba abin bauta sai shi huwal maliku Allah shi ne mamallaki alƙudusu wanda ya kai matuƙa a cikin tsalkakuwa albalugu da zahati Allah ya kai matuƙa gabanin da tsalkakuwa an na ƙasa gabanin tawaya wazda wale da gushewa wa jami'u ma la yaliqu da duk abin da bai kamata a raba ga ubangiji ba assalamu Allah shi ne wanda an farfartacce zu salamatin ma'abuci aminci tsira an al'afati gabaran ayuba mazarun wasu bil mubalaga ka annahu aina hakama ne aininta al-mu'min wanda an mai baiwa wahibul amni mai baiwa amintattuwa au musdiq rusuli ko mai gaskata manzannin sa bil mu'jizati da mu'jiza al wanda an mai tsaro ar mai tsaro al-hafiz li kulli shay'in min al'amni na aminci illa annahu ablagu minhu sai dai kuma ya yi mubalaga daga garai don an ce muhaiminu mufai'inu wato shi abin nan nashi min kulli bat hamzatuhu ha'an an ka ji da hamza ta koma ha'u al-azizu wanda an mari da al-galib al-jabbar wanda tsire ma kowa allazi jabara al-khalq wanda ke tsora ke tilasta matalikai alama hu, au jabar halin ko ko tsora halin su bi ma'ana azlahu wa gyara shi Allah gyara halayen mu al mutakabbir wanda an mai girma ba girman kai ba al wanda ya kai mutuka a kibriya girma an kulli ma yujibu hajatin ga duk abin da ke da bukata aw na kasan ko raguwa allazi kalla al uqul an idraki zatihi wanda duk hankula ta takaitu ga barin riskuwar zatin ubangiji subhanallahi tsalki ya tabbatar ma Allah nazaha Allah ya tsalkake nafsahu kansa amma yushriku nabi da abin suke hadawa da shiya iz la sharika lahu don Allah bai da abokin tarayya fi shay'in min zalika na'am الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق الله شيني مهلتي المقدر من قدر للأشياء على وفق حكمته داي دي دي حكمة أمانجي albari wanda واند أمي كاكاوا almujidu لها واند أمي سامر وغريتا بريئة ta كاكاوا amma la yuridu da abin da bai nuha ba bal jaa alama arada duk abinda da zai zo zai zo kamar da Allah ya murada al-musawwir wanda an mai surantawa al-mujidu li suriha wanda an mai samar da surorinta wa kayfiyatiha da kai da hakikaninta alama arada lawul asma'ul husna Allah na da sunan naki kyautawa dalalatu ala sifatil jalali don gwadi musu da sojoji na girma wal jamali da kyawu wal kamali da cika wa hadhihi nubzatun wannan dalqi na min hada gari ta wa an abi huraira inna allah inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman abi huraira yace allah na da suna 99 man hafizaha duk wanda tsare ta har da shi da halal janna ya shige aljanna wa hiya ta nan allahu allazi la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسل الحافظ الراهب المؤز المذل السميع البصير الحكم العدل الدقيق الحبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المهزي المبدوء المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر الجامع الجليل المال الدار النافع النور الحادي البدو الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه حديث الترمذي ولا حديث امام الترمذي في روتوشي yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard abinda a cikin samai da ƙasa suna tasbihi ga Allah min al ajza'ina daga juzu a wal juz'iyati da kuma wato abinda addun kuli amma shi na da kashi kashi wa inna wa in min shay'in illa yasbihu bihamdihi duk abin da ka sani duniya babu abin da yanzu ya farfartu ne wa Allah ta zini da ice da tsuntsu da yaro da babban mutum kowa na wa Allah ta zini da kahiri da musulmi walakin la tabqa huna tazbihu in kafiri ya ƙi sallah in lokacin da ciki ne ya matsa mai sai ya tsugunna kashi kashi hmm? huwa al-azizu Allah shine mabaya al-galib alaki mai hikima al-muttaqin fi sun'i wanda an mai mai itikari ga aikin sa to wagga magana fazlakatu lis-sura wannan shine fazlaka da sura huwa al-azizu al-hakim duk abinda an kawo daga sura hazakwa nan to nan shi an mata tara komi da komi azizu azizul hakim dama shi a fazlaka duk abin da an ka ba da abin da an ka yi nan to wannan shi hada su wala maza amma ya nune ila ijla'il yahudi zuwa ga kore yahudawa wa irasi da gada amwalin dukiyoyinsu ila rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin mu'minai ha to in ba azizu ba waka yi haka don haka ne fazlaka to wannan tafsirin suratul nashr suratul hashir ya cika sai mumtahana an za kwana aha eh eh ifi eh, kenan to kana karanta ba karanta ce ba sai ta takarda ga hannunka ka san dole akwai ana ana rubuta su ana sai su da wuri amma yanzu ban sani ko akwai su kasuwa eh wala ka ai ba samu kasuwa aha ya yi nuni ramzi eh? eh hmm. Nini? ma'ainin saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga baki a shafi da isa jika allah ya sata mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai addu'a akan masallahu wata ta rubutu tana son kayan nasiha ga iyaye maza zan kawai 'ya'yansu aure ba sun kare jami'a ba idan an zo neman da kusan to uku baban tana hana wani al'amari shi

wanda zai mai amari da shi ba a san haka suke roƙo da Allah ta yi wasiya ta jawo wanda ya iya maza to na a nan a eh wato nan ita mai nasiha farko tana son a yi nasiha don kanta kuma wannan ya gwada su uwaye su zama ɗiyansu aure lokacin sun kai lokacin aure don wagga tana cikin masu hankali wato ɗa'a ɗaya na ta wa'uban amma ta haifan aure da karatu to kuma eh wata haɗi to ina kira ga uwaye maza to wa aure an neme su ba sai sun ƙara jami'a ba kuma ita ta faɗa ta ce zama ɗakin ta yi mata karatu kuma haka nan na domin Allah halitta da yawa mata don su yi aure da maza Allah halitta a wani ilimi an same shi riba ƙafana sai in wata na iya hankuri wata ba ta yawa wadda ta yi wagga magana to raba ta da hilin gayi to kuma akwai ire-iren ta ba su ita komi to sannan kuma shi uba in ta gama jami'a nina na ta kabila nina na ya kabila mun jiya eh in dai akwai wani abin da za ta karantowa wanda zai amfani al'umma to in tana gidan mijinta in mijinta ya dace sai ta karanto in bai dama ko ta zauna tun da dai ba a aza mata shi da kanta ba to asibiti sai ta karatu in wannan na ko tana ɗakin mijinta mijinta ya ga yana iya taimakawa zai taimaka don yanzu kaga inda sun ka ci gaba in mace ta ba ta laya sai ka iske mata suna cewa yata yanzu saudiya in ka yi in matsala ta mace ta ni na ce da mai ɗaki na dokta bakwai suna cewa ita mata dalla ko kai ba a bari ka sai wani nan balle wani eh mustaqbal ahli wannan bawan Allah ma ya so ya samu hili nan shi asibiti dr salif mun to hanyar magana da gwamnati a wannan lokaci na zo na magana da shi ya faɗi adadin abin da yake so kafa eh, wajen ko dubu nawa wanda za a yi za a kawo za a ɗauko ta a kawo irin wannan kuma ya gamsu za a yi to abubuwan sai suka zo kuma lokaci ya ƙare ko ya koyar zai ya sani Allah suna sai na bin hanyoyi a yi a wannan lokaci a alai mamur adam aliyu na agwamna kuma na zo na same shi kuma yake ya gamsu za a yi lokacin da sa'idu ya hau ba ko magana ba da yanzu duk inda kuke da iya mata abin nan duk abin da shahe mata to za ku gan abin nan likitocinsu daga waɗanda 'yan saudiya sai 'yan masar sai 'yan indonesia ƴan mata yan wasu kuma da jami na shari'a ha? Eh? shi kenan don duwannan da duwannan binciken da an ka ayyana da suke duk ta an kai kwabu ba an sa garan ba sai da ma an ka bana abincin da kyau <laughs> to Allah ya taimake mu a aka wanda ya fata ma da aina na da sa da wannan da kada da